وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جرت ينور كنا أربعين دا أربعين دا أكو أجل وانا من هذا أبو لكم جرت ينار أربعين دا أكو أربعين دا أكو nuzhat nazar yau ashirin da kenan ko kwada eh? biyar ashirin da biyar eh, ashirin da biyar ashirin da biyar ga watan safar hijira ta dubu da da ashirin da tara hmm, uku kenan ko ga watan uku na za mu tashi a ah, ma'arifatu riwayatil aqran sanin riwayar al-aqran al-aqran wato abokai sanin riwayar abokai alkarin shine wanda aka hada shi daga daga iktiran ne gwamuwa wanda aka gwama su tare da wani to su ne karinan kala karinuhu hada hmm? ah, wanda aka sanya mala'ikan da aka gwama su tare da dan adam yake rubuta aikinsa kowa yana da mala'ikansa kuma kowa yana da shekaninsa ƙarinu hmm? hudun a cikin suratul qaf a cikin suratul qaf iri biyu ne akwai ƙarin na mala'ika da kuma ƙarin na shekan qala qarinuhu hada ma ladayya atid wannan ƙarin na mala'ika kenan قال قرينه ربنا ما أقضيته ولكن كان في ضلال بعيد وانا نشيط آنين كده الأقران جمع قرين sanin wannan shi mana daga cikin ilmu na ba'isul isnad abubuwa waɗanda suke sifofin isnadi wanda ba su da alaka da ingancin hadisi ko rashin ingancin isnadi ko rashin ingancin sa. amma ana sanin su saboda yana daga cikin ciko da takmila da da zayyana ga ilimin ga ulumul hadith saboda abubuwa ne wanda suke suna zuwa a cikin asanid kuma suna da muhimmanci suna da fa'idar yace <clears throat> wa in ta fa in sharaka rawi wa man rawa anhu idan mai riwaya yayi tarayya da wanda yayi riwaya daga gare shi wato mai riwaya tilmid kenan wanda ya riwaya daga gare shi sheikh kenan to idan suka yi tarayya fi amrin min al'umur a cikin wani al'amari daga cikin al'amura al-muta'alliqati bi riwaya waɗanda suke da alaka da riwaya mithlu sinni wal luqi kamar shekaru da kuma haduwa da malamai al-luqi yace wa huwa al-akhdhu mashayikh shine riwaya daga wajen malamai wato idan suka yi tarayya cewa shekaru su kusan sa'o'i ne sannan kuma dukkanin su shi neman ilimi kusan lokaci daya ba ɗaya ya nemi ilimi da wuri ba daya kuma bai nemi sama neman ilimi ba sai da ya yi shekaru masu yawa a cikin duniya za ka yin samu wannan ba za su zama to karuna ba shekaru su daya. to amma ɗaya ya riga ɗayan fara neman ilimi saboda haka ya riski malamai da yawa wanda ko bai fara neman ilimi ba sai da shi ya girma malaman da wancan ya riska shi lokacin sun riga sun rasu saboda bai fara neman ilimi ba eh? ko ba haka ba za a misali akwai waɗanda suke akwai wanda suke sa'o'inku ne eh? sa'o'inku ne amma ba fara karatu wajen man jafar ba sai bayan rasu a abin sai bayan rasu suka ga ina ma sun rinka zuwa darussan man jafar sura haga karina ne ne a kun yi kun yi mukarana a shekaru amma banda a wajen alluqi saboda su ba su riski waɗansu malamai da ku kuka riska ba to shine eh, al-iqtiran wajen riwaya sai fara wannan sifar guda biyu hmm? ko da su kaɗan ne ma daga ce akwai sifofi da yawa amma aƙallan sufofi ɗin waɗannan daga cikin ausafin riwaya asin wal akhdi anil masayi to idan suka daidaita don wani shi ne wani shine ke haddade tsabaka an kula ne ke haddade tsabaka shi yasa aka ce sahabbai tsabaka ne tare da cewa akwai wanda suke shekaru su ɗaya da sahabbai amma ba zamanto sahabbai ba saboda ni so da babu luqi su sahabbai sun sun hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam muhadramun kuwa so in sahabbai ne a shekaru ba su hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba so da ka suka zamanto ba tabaka ba haka dalika a cikin tabi'ai za a samu waɗansu waɗanda suke shekaru ɗaya da sauran tabi'ai a ba su haɗa kowane sahabi ko da guda ɗaya ba saboda ka sai zamanto ba su cikin tabakar tabi'in ba saboda ka abin da ake dubawa wajen malaman hadith wajen tabbatar da tsabakar rawi ajin rawi shine shekarunsa da kuma malaman da ya rissa to idan mutane biyu da ɗalibi da malami suka haɗu wajen cewar shekarunsu kusan ɗaya kuma sun haɗu da malamai ɗaya sun riski malamai ɗaya sannan sai suka yi riwaya sai ma ɗalibi ya riwaya daga malaminsa to wannan shi ne ake cewa masa riwayatul aqran riwayatul aqran kenan riwayar abokan juna daya kawai ba dubi ba su riwaya daga juna ba idan ɗalibi ya riwaya daga malamin malamin ma ya riwaya daga ɗalibin to wannan ba riwayatul akran ba ne wannan wani nau'i ne khas wanda shi zai zo daga shi ne mu dabbaji. amma wannan ya zama to ɗalibin maimakon ya riwaya daga wajen wanda yake ya fi a shekaru ya fi shi a haduwa da malamai sai ya riwaya daga wajen sa'ansa an gani? fahuwa ai an nau'un ladhi yuqalu lahu riwayatul aqran wannan shine nau'in da ake ce masa riwayar abokai riwayar karinai li'annahu hina idhin ya kunu rawiyan an qarinihi domin a wannan yayi ya zama to mai riwaya ne daga wajen sa'ansa hmm? riwayar sa'o'i sa'annin juna an fahimta kamar riwayar sahabbai ga junansu eh? kamar riwayar aisha daga abu huraira kamar riwayar abdullahi ibn abbas daga umar ibn al-khattab a cikin bukhari hadisin nan ne tsawo na na na na bai'a hmm? haka dalika kamar riwayar imam malik daga al-imam al-auza'i dukkanin su almajiran zuhuri ne ko shekarun su kusan daya al-auza'i ya riga imam malik rasu amma kusan duk sa'anni ne al-auza'i ya rasu shekara 100 da da 64 ne imam malik kuma eh a sufyan al-thawri ne al-auza'i ne ke cewa imam da tara to ka kusan sauyi ne a shekaru kuma sun riski malamai baka daya dukkaninsu sun yi riwaya daga imam ibn shahab az-zuhri daga yahya ibn sa'id al-ansari saboda haka karinai ne sau'in juna ne to malik ya riwaya daga auza'i wannan sai ake ce masa riwayatul aqran me fa'idar sanin wannan riwaya me fa'idar sanin wannan riwaya na'am eh fa'idar sanin saboda kada a zuwa a yi a eh, a yi da su na'am ba a yi a zuwa a yi da su sa'id din intifa aiwa hasan kar ai zaton cewar akwai kuskure a cikin isnadi kara dauka cewa ta yaya za a yi maliki ruwaito daga auza'i watakila kuskure ake malik wal auza'i ne sai wani ya kusa ya ce malik an auza'i kara dauka an an din da ke cikin wannan kuskure ta zo mahallin ta kamata ya ce wawu ne an fahimta saboda an saba malik sa'an auza'i ne bai kamata a ce a cikin isnadi malik yana ruwaya daga auza'i ba saboda haka sai ya dauka eh, wani wanda bai san wannan fannin ba ko kuma bai san wannan fa'idar ta isnadi ba bai san wannan latifar ba in yazo kanta isnadi sai ya ce a wannan kila nuskan nan kuskure ce na masu rubutu wawu ne sai suka sa an an fahimta to wannan shine fa'idar da kar ka ɗauka kan cewa akwai in akwai wato kuskure a cikin isnadi din eh? al'amfari na malamin imam malik ne sa'an zuhuri ne sa'an zuhuri ne to ya ce muku malamai guda hudu ilimin hadisi a madina duk su ne yana hannunsu da ibn shahab zuhri da yahya ibn sa'id al-ansari da abdullahi ibn zakwan abdullahi ibn zakwan al-a'raj abu zinad abdullahi ibn zakwan da kuma bukail ibn abdullahi ibn al-ashaj su zo hudu su ne suka tara ilimin hadisi amma ilimin hadisin madina yana hannunsu dukkanin su ko malaman imam maliki dukkanin su hudu din imam malik ya ruwaya daga wajen su na'am uqail ba ba sai uqail ba ba faɗi uqail bukair bukair bukair tasgirin bakr bukair ibn abdullah ibn al-ashaj العار العار ابو الزناد abu zinad abdullahi ibn zakwan abdullahi ibn zakwan to ma'rifatul mudabbaj al mudabbaj ay al muzayyan wanda aka kawata shi ne ado zamu ga me yasa ake ce masa al mudabbaj wa in rawa kullum minhuma idan kowane daga cikin daga cikin su huma al-damir yaudu ila madha al-qarinai eh al-qarinai in kace al-aqran sun zama jami'i kenan al-qarinai tunda su biyu ne ake magana kullum huma anil akhar ko wannan su yi riwaya daga ɗayan an gane ah. kamar aisha da abu huraira aisha ta yi riwaya daga abu huraira abu huraira ma ya yi riwaya daga aisha don shi ake ce hadisin mudabbaji a tabakar sahabai ana samun mudabbaji haka dalika a tabakar tabi'ai eh? kamar sa'id ibn al-musayyib ya yi riwaya daga salim ibn daga urwata bin zubair urwata bin zubair ya riwaya daga sa'id ibn al-musayyib kamar malik da ibn da al-auza'i su riwaya daga juna malik ya riwaya daga auza'i a wani isnadin a samu auza'i yana riwaya daga malik wani shi ake nufin mudabbaj kun fahimta fa huwa al-mudabbaj shi wani shi ake kira al-mudabbaj wa huwa akhassu min al-awwal wannan ya fi keɓanta daga na farko fa kullu mudabbajun iqran وليس كل إقران مدبجا kowane hadisi mudabbat iqran ne dan akwai riwayatul aqran a ciki walaysa kullu iqranin mudabbat amma ba kowace riwayatul aqran bane za ta zama to mudabbat ko ba haka ba to da kai ake kiran wannan alaqar mutlaq ahsantum umum wa khusus mutlaq ahaduhuma احدهما mutlaqan min al-akhar ko ba haka ba an fahimci wannan waƙar san na fa Darou Aloud ni Fiddailik Aliouma mu Darou ya yi rubutu akan wannan alimu dabba ji man shine na wanda ya yi itilakin wannan na akan a kan wannan nau'in a haddisi Darou Aloud ni shine farkon wanda ya kira shi da wannan suna dawa suna suna ne musamman alimu dabba وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في الذي قبله أبو الشيخ الأصبهاني كما يربطو أكن النوع الذي قبله ونين الذي قبله رواية الأقران رواية الأقران أبو الشيخ الأصبهاني wanda ya rubuta tarihi asfahan da kuma tabaqatul muhaddithina bi asfahan shi kuma ya da littafin sa kitabul azama malamin hadisi ne shi ma daga cikin malaman karnin rabi ya rubuta akan wannan fannin to wa idara wa shaikhu an tilmidihi idan malami ya riwaya daga dalmajirinsa ba ne ba an gane alƙarina ɗin suka yi riwaya daga juna wannan shine mudabbal ko to idan malami ya riwaya daga tilmidinsa fa hmm? sadaka anna kullum minhuma yarwi anil akhar ko ne daga cikin su ya can daidai ne kace ko ne daga cikin su ya riwaya daga daga daya ko ba ka ba kamar az-zuhri ya riwaya daga malik al-asl dama shine malik yana riwaya daga zuhri to sai a samu wata riwaya wata ran zuhri ya riwaya daga malik kaga ko wannan sai riwaya daga juna kenan ko hal yusamma mudabbaja eh kamar wannan ne shi ma imam ahmad ya waya daga abu dawud na'am yi eh, an zuhuri an malik eh. akwai akwai na'am akwai sai dai gaskiya ban ce ba ba rike shi ba ba rike muku misali ba ma ku nemo mana misali Allah sai zaka ne sai ka binciko mana misali riwayatu zuhri an malik جميعا وانا رواية الزهري عن مالك رواية الزهر رواية مالك اي رواية يحيى بن سعيد الانصاري عن مالك ما اقوي رواية يحيى بن سعيد الانصاري عن akwai ta kwana amma kuma da me za a samu a lissafi kuma ta aka je bincike ka je bincike na'am eh an abdullahi ibn wahab kamar wannan ma kuma shi ma akwai wannan eh wajen تقليل asabi ban rike shi ba da sai kawo mana shi ka kawo mana riwayar malik an ibn wahab to idan aka samu wannan riwayar riwayar ta sheikh an tilmidihi wa hal yusamma hadha an-naw'u mudabbajan za a kira shi mudabbaj yace fihi bahar akwai nazar akwai bincike a ciki wa zahiru la abin da ya fi bayyana na dalili ne ba za a kira shi ba saboda eh, a kasaran ba ne da ce la'annahu min riwayatul akabir anil asagir wannan shi ake kira riwayatul akabir anil asagir riwayar manya daga kanana riwayar manya daga kanana wanda shine zai zo mana nau'in da zai zo bayan wannan riwayatul akabir anil asagir ba mudabbaj bane al asl al'asagir si riwaya daga Al'akadir ko? to in aka samu al'kabir ya yi riwaya daga asagir sai zaman ta shiga cikin nau'in riwayat al'akabir an al'asagir me fa'idar sanin wannan riwayat al'akabir an al'asagir za mu gani idan mun zo wannan abin nan wal tadbij ma'khudun min dibajatay al-wajh shi ku a tadbij wanda daga ne aka samu al-mudabbaj an dauke shi ne daga adam fuska hmm? daga wato abin nan zahirin kundukukin fuska daga nan aka same shi saboda haka ya nuna kan cewa a haɗa suke kenan hmm? a haɗa suke shine ina karatu fa yaqtadi an yakuna dhalika mansuban min aljanibaini wannan zai hukunta kan cewa dole ne sabar sunan ta zamanto daga janiban guda biyu ne fala ji ufihi haza, wannan kuma zai zo a haka ba inda ba su daidaita ba fuskokin kundukukin fuska guda biyu ɗaya suke ba ko ba haka ba eh amma wannan in kuwa al'akagir an al'akagir ne akwai bambanci shi ta dole sai sun zamanto alkarina shi ta aka kira shi almudabbaci waɗansu sun ce ma'ana at-tadbij din nan bi ma'ana az-zina min eh, at-tadbij at-tazayyun eh, daga ne ma aka samu al-dibaj hmm, saboda ana kawata shi abin nau'i ne na harir me yasa aka kira shi aka kira shi muzayyan mai ado saboda wani irin nau'i ne wanda yake ba ko ina ake samun sa ba ba ko ina ake samun sa ba a cikin riwaya inda zaka samu dalibi ya riwaya wato sa'o'i su riwaya daga junansu saboda galibi kowa in ya tashi riwaya abin da yake nema al'ulu da ya haga ya zo ya nemi al-nuzul ko al-musawa da wuya ya ce zai haka sai idan akwai wata ba idan akwai wata fa'ida saboda in aka samu wannan sai da to kamar wani kawani a cikin asani da ake riwaya da su sannan ma'rifatu riwayatil akabir anil asagir sanin riwayar manya daga kanana na'am من الجانبين فيقتضي ذلك فيقتضي أن يكون ذلك مستويا مستويا من الجانبين ما ديديتي أحسنت ya zamanto daidai daga dukkan jihar guda biyu kamar yadda kunduku ke yake daidai suke kowace fuska a kowace jiha ta fuska wa in rawar rawi idan mai riwaya yayi riwaya man huwa dunahu daga wajen wanda yake kasa da shi dunahu fi sin yake kasa da shi a shekaru aw fil luqi ko kuma kasa da shi a haduwa da malamai aw fil miqdar ko kuma yake kasa da shi a wajen matsayi da martaba daraja hada النوع huwa riwayatul akabir anil asabir wannan shine riwayar manya daga kanana riwayatul rawi amman dunahu fi sin rawi ya riwaya daga wanda wanda yake kasa da shi a shekaru rawi ya riwaya daga wanda yake kasa da shi a shekaru kamar al-auza'i ya riwaya daga malik kamar abu huraira ya riwaya daga aisha radiyallahu anha eh Eh? abu hurairu ya girma aisha a shekaru na zama da sai an samu abubuwan nan guda uku a kowane daya riwayatul akabir anil akabir alkibar zai iya zamantowa fisin a shekaru babbar riwaya daga na kasa da shi a shekaru kamar abu hurairu ya riwaya daga aisha ko ba ka ba kuma na ga an eh, fa'in rawar rawi amman dunahu fifinni shi ne ai ya riwaya daga wanda yake kasa da shi a shekaru aufin luki ko ya riwaya daga wajen wanda yake kasa da shi wajen saduwa da malamai au kowanne daga cikin surwayatul akabir an al-asad ne shi ta nake so barin gaya muku dukkan misalan amman dunahu fi sin shine kamar muka ce riwayar Abu Hurairah daga Aisha amman dunahu fi luqi amman dunahu fi luqi mutum rawi ya riwaya daga wanda yake kasa da shi a wajen haduwa da malamai kamar tabi'i ya riwaya daga wajen tabi'u tabi'i hmm? kamar zuhuri ya riwaya daga malik hmm? zuhuri ya riwaya daga malik zuhuri tabakar tabi'ai ne ya riski malamai wanda yake malik bai riske su ba malik yana kasa da shi wajen haduwa da malamai don yin bai riski malaman zuhuri ba sau idan zuhuri ya riwaya daga malik zuhuri ya yi riwaya an man duna hufin lufi an gane? au fil miqdar ko a wajen daraja hmm? ko a wajen daraja rawi ya riwaya wajen wanda ya fi shi matsayi kamar a kamar alal misali imam malik ya yi riwaya daga wajen muhammad ibn ishaq ko muhammad ibn adlan waɗannan kasa suke da imam malik wajen matsayi tunda ba su samu abin da ya samu na imama ba a cikin al'umma a cikin addini an gane ko sahabi ya yi riwaya daga tabi'i to shi kace sahabi ya yi riwaya daga tabi'i ya hada ma nau'i biyu ba a sinni ba ne alluƙi walwal da kada eh tunda sahabi ya fi shi kaddara ya fi shi matsayi a wajen Allah tunda shi sahabi ne sannan kuma sahabi ya riski annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko wannan sahabbai ya riska saboda haka tabi'i duna sahabi fi sinni a duna sahabi fi luqi wa fi miqda to shi ma zai iya yiwa shi ma a sin in ya zama to a sin haka min salafata aujub kenan to kowanne daga cikin su shi shi kadai riwayatul akabir anil asawi ne in suka an biyu ma suka hado haka yake in uku ma suka hado haka shi ya kawo au ba da ne abin da yake da ba to riwayatul akabir anil asawi idan aka yi ruwaya kamar wancan na mutane da aka buga shi ne gane na abubuwan da da inda na aiki ita ai idan yi ruwa daga wajen ta ce da kai ce yi ruwa da saboda malam su ai a ya zaka ce ce babba a shekaru bayan ta ne a shi an yi na shekaru na kawo a wannan misalin na kawo a misalin riwayatul akabir anil asagir shine fisin yarwi rawi amman dunahu fisin abu huraira yarwi an aisha wa hiya dunahu fisin abin da nake nufi أما أمن دونه kamar Umar ibn al بن ya رواية daga Abdullahi ibn عباس فجاب لا ابن عباس بكيمة ايه عمر بقى هم؟ قول انسان ازمو جوه ازمو بقى ديني ويش ما ولا ايه ديني بدك تكني وقت يوم وقت الاجر من اصلا شو كمروه لو حل كل ده وعلى كل ما نسد كيف كان بيجي ولا حاجه ce ko motivation ne kan ba zai abdullahi bin umar yace ya sani sai aka san hanya sai ya ga mata ya san sana ba ya ba wannan ba riwaya ba amma ga misali asalin riwayatul akabir anil asagir riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam daga tamimu dari حديث الجساسة كاجا دونه في السن ودونه في اللقي ودونه في المقدار

to da kashi sace idan da Umar ya ruwaito wannan hadisin daga Abu Sa'id al-Khudri sai ya zama to riwayat al-akabir an al-akabir amma wannan hadisi da sasa din nan idan a cikin lafazin ne bayan na shi wai akwai shi hadisin annabi ya faɗi hadisin kuma sai yake so idan canza kawo cewa akwai kuma cikin irin kisar amma dai kisar da ya kawo musu kisar su ne mu ya gaya mutum ya ce yana gaya musu abin da yana gaya musu zance a kan addajjal ga hadisi ga zai gaya musu ga shi mimu dari ya ga abin da dama yake gaya musu shi ne ya gaya musu kissar da mimu dari ya gaya masa shi ya shiga teku da sauransa ko da ko kana da wata magana a shi ke da kawai da mu malami ai ruwaya ce to me fa'idar sanin wannan ruwayat al-akajir an al-asazin na'am illa a ɗauka hannu maimakon wawo a ranar zaman to a kar a samu shi kula dangane da rafa abu misali kamar yadda salih kawo hmm? a san kana ce an samu kalb a cikin isnadi ka ce an sami kal'an domin asali a cikin isnadi al'asar ya runa anil akabir don aka samu al'akabir ya runa anil asar ya ce a wannan hadisi ne makulu ka gani wanda daga cikin rawi ne yi kuskure wanda bai san tabaka ba maimakon a ce malik ali zuhuri sai zo zuhuri an malik saboda haka ya samu kalb a cikin isnadin bai san ku shine makalubin ba akwai fa'ida ta biyu me ce fa'ida ta biyu na'am na'am daf'ul kabi kai a ah. shi ne bai kal aina kalbi yana da cikin nau'ul kabi eh?

الأكابر في النقي الأكابر في المقدار في الفضل والقدر والمقدار ko kuma ma al eh ba guda a fa'idar kenan eh akwai wata fa'ida ta eh shi nake so in ji ta biyu اي شيء عادي ولي خبر هو نعم والله آه، ما يلا شارع راوي عدالة واحد كل ده يزايرو يدوع وزي التالي بيشحن اه بدك اه بلا شيء كاره مثل عدالة بندا مع الاصل اي شيء اي كعدالة ما تفاوت اي لا تتفاوت درجة ايتي التفاوت او جنب ضبط مع العدالة خذي عدل فوق ما غير عدل usman na'am ya kara wasu takaddashi ya kara wasu takaddashi ta yaya na'am sai magana ba zai zo cewa shi wannan wanda aka rawaita a yana da bulaga masu cewa wannan wani abu da wanda yake ina jin abu arsum na ja'a in na gaya muku za ku yi mamaki abinda fa'idar shine kaulin annabi sallallahu alaihi wasallam anzilun nasa manazilahum ku ba mutane matsayin su ku ba mutane matsayin su eh kowa aje shi matsayin sa wannan kamata a ce shi ne sabir to amma a nan wajen ya zama to kabir saboda an yi ruwaya daga wajen su ka ce a bashi matsayinsa a ce an a ce ni fulanun an fulan tunda ka sami ilimi daga wajensa to ka faɗa daga wajensa ka samu shine ka ba mu kowa a matsayinsa wani yana da cikin ladabin musulunci ku ba mutane matsayinsu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadisin Aisha anzilun nasa manazilahum wani yake ce fa'ida ta biyu da ya kamar a al'imamu suyuti shi ambaci nan fa'idodi guda biyu a cikin littafinsa ta diribin rawu na'am tana da alaka da ilimin wannan fa'ida ta biyu ta da alaka ne daga baki da ladabin musulunci ilimin musala kuma yana daga cikin ladabin yana daga cikin ilimin musulunci dole ma ga dole ta kai da ladabin musulunci na'am yi eh. ba kirga shi gurinka in da kuna karanta tahdibul kamal za ku ringa ganin wannan idan aka zo sun aka kawo tarjamar wani ta ce rawa an fulan an fulan aka faɗi wani malamin sa an aka faɗi malamin sai ce wa rawa an fa shi ma kansa malamin yayi riwaya daga wajen shi ki duk ko riwaya da aka samu aka samu ya samu wannan ba kuma gaskiya nan zan dan na ga marifatul riwayatul abai anil abna tana da tsawo sai hada ta tare da as-sadiq wal lahir amma ku mai zuwa insha Allah da al-muttafiq wal muftariq in muka taso mako mai zuwa dan ku yi tahdirin darsin za mu karanta marifatul riwayatul abai anil abna da marifatul sadiq wal lahir da kuma marifatul muttafiq al-muttafiq wal muftariq الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد na ganin mu karanta ko da nau'i ɗaya ne shine ma'arifatu riwayatil aba'i anil abna sanin a nau'in nau'i daga cikin ulumul isnad lata'iful isnad shine riwayatul bai anil abna riwayar iyaye daga 'ya'ya ومنه أي من جملة هذا النوع وانا نوع كنيك نبي دقى جملة وانا النوع إيه؟ وانا نوع إني رواية الأكابر عن الأصابر فتح الله عليكم وهو أخص من مطلقه wannan ya fi keɓantacce ne daga abin da aka sake shi babu kaidi wani abin da aka saka babu kaidi din mutlak din shine riwayatul akabir anil asabir riwayar manya daga ƙanana to wannan kwa khusus ne ba wai kowane nau'i na manya ba a'a manyan su ne iyaye kananan su ne ya'ya da kunga wannan khas ne daga cikin nau'i wanda yake am riwayatul akabir an al-asabi yace riwayatul aba'i an al-abna riwayar iyaye daga ya'ya والصحابة والصحابة عن التابعين برواية صحابي دقى تابعي والشيخ عن تلميذه برواية مالمي دقى طالب ونحو ذلك دمك من الشوانا وفي أكسه كثرة a wajen kishiyarsa akwai yawa me kishiyarsa an yi aba riwayatul abna an yi aba wannan fihi kasra wannan yana da yawa don shi domin shine aiko har imam malik yake cewa حدثني أبي an جدي wannan a hada sharafun sharafun fi hadhihi al-umma wajen wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika imam malik ya fassara cewa wa innahu la dhikrun laka shine mutum ya ce haddathani abi an jaddi eh, domin azzikr inda ake nufi a sharaf daukaka ne a gare ka shi alqur'ani daukaka ne a gare ka to shi imam malik ya ce daukaka da ake nufi shine wato ɗa ya ruwaya daga ubansa daga kakansa ya zama wato gabaki ɗaya sun tashi akan ilimi wannan shi ne ɗaukaka لأنه هو الجادة المسلوكة المسلوكة الغالبة domin shi ta ce aljada aiwato ta tafarki sananne almasluka wadda ake bi alghaliba mafi wato mafi rinjayen lokaci mafi rinjaye dama ya riwaya daga iyayensu mal dalibi ya riwaya daga malaminsa tabi'i ya riwaya daga sahabi amma a ce sahabi ya riwaya daga tabi'i ko kuma malami ya riwaya daga ɗalibinsa ko uba ya riwaya daga ɗansa wannan saɓanin aljadda almaslukatu galiba wa min human rawa an abihi an jaddihi daga cikin wannan nau'in wato riwayatul abna'i anil aba wanda ya riwaya daga babansa daga mahaifinsa hmm. وقد صنف الخطيب في رواية الآباء آه وفائدة معرفة fa'idar sanin سن ون آه فائدة سن دكا وإن أنواع التمييز بين مراتبهم تنتن شوى تكان مرتبس idan uba ya riwaya daga ɗa ka san irin wannan riwayar dan kakka ɗauka kan cewa an yi qalb ne a cikin isnadin idan baka san wannan ba sai ka ce a ta yaya za a yi abbas ya riwaya daga abdullahi dan abbas wannan kuskure ake abdullahi dan abbas ne anil abbas sai wanda daga cikin masu ruwaya ya kuskure alhali mutumin da bai san cewa ai masu malaman hadisi sun san irin wannan tana faruwa abbas ya ruwaya daga ɗansa abdullahi dan abbas saura in yana daga cikin irin wannan fa kaga ba za ka yi saurin cewa an yi kuskure a cikin riwaya ba wanda wannan wani lokaci wajen masu ta hakikin da kai wanda suke na hadis wanda suke za a kawo maka asani ba ya zama to ka taba ganin su ba ka taba baka jin su ba to idan babu wannan ilimin sai ka rinka ɗauka kan cewar ai wannan a cikin mahfudar mai rubutawa ne ya kuskure sai ka je ka gyara alhali kuma yadda ka gyara kai ne kai kuskure wa tanzilu nasi manazilahum daga cikin fa'idar ka ba mutane kowane mutum ka bashi matsayinsa wannan kuma ka ce ta addinin musulunci wanda na ambata a cikin wancan hadithin Aisha radiyallahu anha a Tirmidhi anzilu nasa maratibahum ku ba ku ku saukar da mutane a matsayin matsayinsu kowane mutum ku bashi matsayinsa وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا الخطيب وأيضا كده الخطيب الخطيب البغدادي إيه، أبو بكر أحمد بن ثابت الخطيب البغدادي حافظ المشرق أحسنت الخطيب البغدادي يا يا ربط للتافي في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا يا ربط للتافي أو جن رواية إياي دجاء أنسو ان رواية اكسامو وأفرد, وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين يكما واتو يكما كيف أنشي واني جزئي الجزء شيني littafin da aka rubuta wanda yake kamar mai takarda arba'in samadun shine aljuz'ul hadisi takarda arba'in ko kasa da haka shi ake ce ma aljuz'ul hadisi to dan littafi dan kankani ya rubuta shi shima ma akan riwayar sahabbai daga tabi'ai وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي الحافظ ما لم حديثني صلاح الدين العلائي إذا قلت ما لم القرن الثاني إذا قلت ما لم آه، آه، آه، دمشق ما لم دمشق ما لم يني أمثى بشاتية فما لم حديث شين يربوتا شين يربوتا وانا اللي لتابع أحكام المراسيل المهم في أحكام المراسيل نعم سيد طيب. آه وانا اين تدليسني يا ربط تافي اكم احكام المراسيل كما يا شرح حديث ذي اليدين جزئي كبابا kamar da ya rubutu a cikin usul ya rubutu akan al'am ya rubutu akan annahi tahqiqul murad fi anna an-nahy yaqtadi al-fasad to na mun littafin sana al-marasil malamin hadith ne dai sananne a cikin malaman karni samin yace shi ma min al-mutaakhirin daga cikin malaman baya sai eh, tunda tabakar malaman ibn hajar ne zai sai yan baya mana mujalladan kabira wato babban littafi fi ma'rifati man rawa an abihi an jaddihi an nabi sallallahu alaihi wasallam wajen sanin su waye suka yi waye yayi riwaya daga babansa daga kakansa daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa qassamahu aqsama ya raba shi kashi kashi فمنه ما يعود الصغير ما يعود الضمير في قوله an جده daga ciki akwai wanda abamir a cikin jaddihi yake komawa zuwa ga shi rawi din هم فهمت تمر نعم. بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده جده هو في جد بهز كوكما جد حكيم شنو تعال القسم الاول ما يعود الدمير على الراوي يعني يعود الى الى بحر اما امر بن شعيب عن ابيه عن جده الدمير الضمير جوايك كوما ya zuwa ga abihi ba ya zuwa ga shi amr ba me ya sa eh? jaddin sa tabi'i ne shi sa waɗansu ai malamai suka yi suka suka ce idan ka ɗauki zamir ɗin ya zuwa ga jaddin sa idan ka ɗauki cewa jaddihi jaddu amr domin sunansa amr ibn shu'aib ibn muhammad ibn abdullah ibn amr ibn al-as to in ka ce jaddihi yana koma zuwa ga amr kaga muhammad kenan ko muhammad ibn abdullah ibn amr ibn al-as tabi'i ne bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba to ra ka zama to wannan isnadin hadisi ne mursal idan kuma ka ce jaddihi ya udu ila babansa shu'aib ana biha an jaddihi jaddi shu'aib shi ne abdullahi ibn amr to shi shu'aib ya haɗu da abdullahi ibn amr waɗansu malamai suka ce bai haɗu da su ba saboda haka mun kafi ne saboda haka suka ce wannan isnadin ko ta wace fuska ka ɗauki zamirin ba za a yi hujja da shi ba ba zai sa ba an fahimta wani farkon waɗansu malamai ne kwanan nira to zai zamanto na kakansa ne tunda amur ibn sa'id an abihi to an jaddi abihi an ji an shine ake ce waye jaddi abihi kakan amur din shi ma ya ci to ai shi ne an abihi an abihi shu'aib a an abihi shu'aib wani babu iskali a ciki babu iskali an jaddihi jaddu amr shi ne muhammad ko kuma kace jaddu shu'aib ne abdullahi ibn amr to inda aka musu raddi shine cewa an abihi an jaddihi jaddihi ai jaddu shu'aib ake nufi shine abdullahi ibn amr ibn al-as wanda kuma suka yi suka suka ce to ai shi shu'aib bai hadu da abdullahi bin amr bin al-as ba aka musu raddi aka ce ya haɗu ya na tare da shi shine ma tamkar kwagirin ubansa ubansa ya makanci a ƙarshen rayuwarsa saboda haka shi jikan nasa shu'aib shi yake kama kafaɗarsa yake kai shi ko ina saboda haka ya hadu da shi ya kiyaye hadisai daga wajen wajensa dan haka isnadi ne muttasil kuma damirin ya udu ila ba kuma yake zuwa Garawi ba kamar na bahat ibn hakim yana koma ya zuwa ga baban rawi ne to shi yasa shi al'ala'i da ya rubuta nasa sai ya musu tamyiz ya rinja ya ce kashi na farko shine wanda yake damirin ya udu ila rawi na farko an fahimta yace wa minhu daga cikinsa kuma ma ya udu damiru fihi ala abi wanda damiru yake komawa zuwa ga mahaifin shi ne kamar na amr bin shu'aib damirin yana komawa ya zuwa ga mahaifin amur shi ne shu'aib wa bayyana zalika wa haqqaqahu ya bayyana wannan ya tabbata ya tantance shi wa fi kulli tarjamatin hadithan min marwihi a kowace tarjama ya fitar da hadisi a cikin a cikin abin da aka rawaito da wannan isnadin dan ya nuna gwaninta akan ilimin hadisin sa wa qad lakhastu kitabahu al-mazkur yace ni kaina na tato na yi talhisi shi ne ta cewa ka yi wato ka fitar da wani waɗansu kulasa hmm, tatacciyar wato takaitaccen bayani ya ciro daga cikin wannan littafin wa zittu alaihi tarajima kathiratan jidda kuma na ƙara tarjimomi masu yawa wato me yake nufi da zittu alaihi tarajima kathira tarjumomi masu yawa ya su an su a sami din an abihi an jaddihi shine yake abin da yake nufi kenan tunda kaga kamar akwai sa'id ibn al-musayyib an abiha an jaddihi shi ma na ne akwai ne na dan isa ina jin wata kila ko kana jin ko dai yunus dai maimakon isa abu ishaq abin isra'il ibn yunus ibn abi ishaq eh? asabi an abiha an jaddi a shi ma ai baya riwaya daga shi an jaddi shi din ne isra'ila ke riwaya ba shi mu ba shi rasa to fihi ma وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء بأربعة عشر, بأربعة عشر أباء mafi yawan abin da aka samu tasalsulin an abihi an jaddihi eh, daga iyaye wato shine abinda aka samu da riwayar uba goma sha hudu an abihi an abihi an abihi an jaddihi an jaddihi an jaddihi har ya zama to goma sha hudu silsila haka gida daya har a dangana zuwa kaka na goma sha hudu an samu wannan eh a bayan bar rike wannan ba wani wannan ba amma watakila ko muka duba tadribin rawi watakila a samu hmm? ko ta tadribin rawi a cikin mota a ah, في رواية الآباء عن الأبناء وعيد أقول لي ريكي ونمي ثاني رواية الآباء عن, الأب... عن, الأ... آه، عن الأبناء نعم فضل ابن الأباس أحسن وانا حديثي ايه في في مزدلفة جمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة احسنت وريد بسكي وانا شيء مثال بسكي تاوى التفهم مصطلح رواية الأباس بن عبد المطلب دجدنسى الفضل ابن العباس أكون أكون مثال نعم أكون رواية واحد واحد بن داود أها عن ابنه بكر أي هكني بكر عن ابنه بكر بكر ابن وائل أن سنني برواية وجن زهري شيء المجرن زهري أحسنت وأخذ الأعمال riwayar وري ah, رواية wa'il Wa'il ne ne da riwaya daga zuhri ubansa duk da yake shi ma malamin shi ma yana riwayar hadisi amma bai riski zuhuri ba saboda haka ya bukatu riwaya daga ɗansa ya bukaci ruwaya daga zuhuri amma bai same shi ba sai ya ruwaito ta hanyar ɗansa bakar ibn wa'il eh? bakar ibn dawud an ibnihi dawu a bakar afwan wa'il ibn dawud an ibnihi bakar ibn wa'il wannan yana daga cikin misalan da ake da su to riwayar sahaba an tabi'in fa Eh. bari gani ko zan samu muku wannan arba'ata ashar na Iraki ya ce الحافظ العراقي يتي وأكثر ما وقع لنا التسلسل بأربعة عشر أبا Mafi في tsawon abin da muka samu tasalsulin iyaye a cikin isnadi shi ne uba goma sha hudu riwayat abi muhammad AlHassan ibn ali ibn abi talib shine al-hasan ibn abdullah ibn muhammad ibn abdullah ابن علي ابن الحسن ابن الحسن ابن جعفر ابن عبد الله ابن الحسن الأصفر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي عن آبائه نوعا مرفوعا بأربعة بأربعين حديثا منها المجالس بالأمانة وفي الآب وفي الآباء من لا يعرف حاله وفي الآباء من لا يعرف حاله أما أكوي مجاهيل اكيد اكو مجاهيل اكيد أتكي إسناد بعد سنة سنة أقول بعض سنة سنة يا irin sanar da ba yan shi'a ba ne eh za mu tsaya a nan sai mu tashi mako mai zuwa marifatu sabiqi wal in sha Allah akwai tambaya wanda bin da ko nura da komin mun ta da Allah ne ne sajjala wannan karatun